واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوغا وتا نعم to ashirin ko ashirin da ɗaya ga watan Rabi'u Sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar. Kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka don karanta littafi mai albarka na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu aziz rahmatullahi alai, bisa ga iko na Allah tare da yadda su za mu ci gaba da karatu idan zan iya tunawa daidai yau za mu tashi kan darasi karatu na goma sha tara cikin wannan littafi muna kan shaksiya ta uku ta Uthman bin Affan radiyallahu an sahabi na uku daga cikin jerin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kayin shaksiyarsa da ikon Allah wannan shine karatu na hudu muna kuma fatan Allah ya sa ya zama a kayansa za mu kai har ƙarshen shaksiya tasa idan Allah ya sa muna raye sati mai zuwa sai mu tashi akan shaksiya ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an akan shaksiya ta Uthman bin Affan radiyallahu an malam yace da'awatun karimatun min aljanna aftir indana ya Uthman دعوة كريمة من الجنة أفطر عندنا يا عثمان دعوة كرا Karima mai mutunci min aljanna daga cikin aljanna ake kira da bi ma'ana daga kan hanyar aljanna da cewa aftir indana ya Usman ka yi haƙuri ka zo gare mu ka yi buɗe baki da ikon Allah ya kai Usman wannan take ne malam ya kawo wanda yake bil haƙiƙa da kama hankali saboda ba tafiya a duniya mai alkhairi a ce ka fara ƙarshen ka aljanna ko yanzu aka ce ka kama hanya daga nan zuwa Saudi Arabia ai kana cikin murna to ai murnar ka ba da kai ta mutumin da ya kama hanya daga nan zuwa aljanna ba so wannan take na cewa za ka zo ka yi buɗe baki a wurinmu aljanna sai malam ya kawo mana kissa ɗin wannan kawai take yayi na jan hankali na da hankalinka an muslim bin sa'id maula usman bin affan wannan asar an same shi daga muslim bin sa'id rahmatullahi alai wanda yake maula usman bin affan asali bawa ne na usman bin affan radiyallahu anhu sai yanta shi yace anna Usman a ataka 20 mamlukan lokacin da Usman bin Affan radiyallahu anhu ya fahimci waɗannan ‘yan tawaye sun tayar da halakar da shi, a ƙarshen rayuwarsa sai ‘yan bayi ɗaiɗai guda ashirin. in ta bawa ɗaya a yanzu ya kai daidai da ka sayi mota ka bada ita fi sabilillahi ka samu mota ko Honda 86 ko nawa mai kama da haka daga zuwan ta ka sayi ta ka bayar fi sabilillah to kusan kuɗin in ta bawa zai kai haka sai dai in an nemi bawa mara galihu mara daraja amma za a samu bawa mai bin Allah bawa cikakke to kuɗinsa akalla ya kai kuɗin sayan mota mutumin da ya sayi yanzu akalla mota ashirin ya bayar fi sabilillahi don taimakon addinin Allah ai ya kai a yabe shi to wannan a ƙarshen rayuwar sai wannan da ya fahimci zai bar duniya darasin da muke koya anan nan shine idan muna tsammanin barin duniya ana shari'a na bukatar mu da mu yi ƙoƙarin wani yin hoɓɓa samu a cikin dukiyarmu mu taimaki addinin Allah wanda in akwai kurakuran da muka yi a baya gabanin mu je zuwa ga Allah sai Allah ya mana rahama da wannan infaki da muka yi irin wannan ne faru da ainihin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an lokacin da aka je aikin haji garin makka hadisi sananne gashi ko riyadu salihina wanda yake cewa zan yi sadaka bi sai mali tu over da dukiya ta aka ce yayi yawa ya dawo da rabin dukiya aka ce yayi yawa da one over aka ce yayi yawa har annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace fa innaka an tarisa warasataka an tatruka warasataka aghniya khairun min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas so wannan hadisi ke bayyana mana in za mu bar duniya ana sha'awan in jinya muke cikin mu yi kokarin yin wani hoɓɓasa na taimaka addinin Allah to shine Usman yayi radiyallahu an baya da haka wada'a bi sarawil sai ya ce a kawo masa wando ha sai ya ɗaura wannan wando a jikin nasa ya tamke jikinsa da wando ɗin wandon da walam yalbisa fi jahiliyatin wala fi islamin ba a taba ganin ya sanya irin wannan wando a jahiliya ba kuma bai taba sanya shi a cikin musulunci ba dalilin daura wannan wando ya fahimci ana so a mar kisan walakanci sai ya samu wandon da zai ɗaure ya tamke jikinsa ko da ku an kashe shi ya zama bayan ya bar duniya al'aurarsa ba za ta buɗu ba kawai wannan shine abin da yake bukata in ya zama wani abu ya saka mai fantalo a iya buɗe al'aurarsa shi ko mun ga irin kunyarsa radiyallahu an bai iya shiga banɗaki ya kwaɓe tsiraicinsa ya kalli jikinsa saboda kunya tare da cewa halal ne ɗan adam ya kalli al'aurarsa amma shi bai iya yi dan kunya bai iya miƙewa tsaye a banɗaki ya kalli kansa daga sama ha ƙasa saboda kunya ta sa radiyallahu an wakala sai ce inni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil manam wa ababakarin wa umara yace baccin da nayi na ƙarshe na ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi a cikin mafarki sannan na ga abubakar siddiq radiyallahu anhu a cikin mafarki na ga Usman bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu cikin mafarki wa annahum qalu li dukkanin su ukun nan suka ce mini isbir kayi hakuri fa innaka tuftiru al-qabilata da ikon Allah za ka yi buɗe baki tare da mu a ainihin magariba mai zuwa nan gaba a wannan wuni da na ƙarshen Usman bin Affan radiyallahu anhu gaban na kashi azumi yake yi da azumi a bakin sa ya bar duniya duk wannan halin kakayin da yake ciki bai hana ya bautawa Allah ba bai hana ya yi azumi ya kusanci Allah ba a wannan hali na an kewaye gidansa kusan kwana arba'in a a cikin wannan hali azumi yake mutumin da ya kai mataki da ruwa da zai sha an hana shi amma duk da wannan bai sa nisanci Allah ba da haka ake gane bayin Allah na kwari a cikin wadata cikin kuncin rayuwa suna bautawa Allah in za mu waye gari sai muna wadata mu bauta Allah in mun shiga kunci mu na bauta Allah mun zama irin jama'ar da Allah ke zambo zuwa gare su fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun so da abinda ake bukatan mu rayuwa da dadi ba dadi cikin halin kakane kai ko ni'ima mu bauta wa Allah yana cikin halin azumi ya daura wannan wando ya tamke jikinsa bayan ya farka a bacci kuma a lokacin wannan bawan Allah a fadaran ranar da za a kai shi ne wannan mafarkin amma duk kwana talatin da aka yi a baya da yan kayi ana ƙoƙarin kashe shi ba abin da ya dame shi bai ma san cewa eh za a yi nasara a kashe shi ko ba za a kashe ba sai lokacin da ya mafarki a kwanakin ƙarshe har lokacin da 'yan uwansa suke kawo maɗauke ke cewa bari bai ma san inda zai je shi ba Sun da abi musafin sai ya ce a kawo mar Kur'ani bayan ya yi wannan mafarki na azumi fa nasharahu bayna yadayhi sai ya bude qur'anin gaba gare shi fa qutila sai aka kashe shi wa huwa bayna yadayhi qur'ani na gaba gare shi wastaslama liqada'illahi azza wa jalla ya miƙa kai zuwa ga hukuncin Allah mai girma da ɗaukaka wa kaffa yadahu anil qital ya kare hannunsa daga kashe kowane musulmi duk wanda ya ce musulmi ne sai ya ki kula shi a cikin su ya mayi yi ƙoƙarin kare kansa shi sai ya ki wa amaran nasu ya umarci mutane da suka yi imani da addinin Allah cewa kar kowa ma ya zo ya kare shi wa azama alaihim Allah yuqatilu dunaku ya kuma yi kokarin yin rantsuwa da roƙon su don Allah don annabi kar kowa ya tunkari wani musulmi da makami don kare ni walaula azimatuhu alaihim ba dan da rantsuwa da ya ta da roƙon su da ya ta ba la nasaruhu min a'daihi da musulman garin Madina sun taimake shi daga abokan abokanan sa. a wannan halin da aka kewaye shi banu umayya yan uwan sun aiko masa su zo su kare shi yace baya bukata bayinsa da ke tare da shi suka ɗauko makamai don kare shi sai yace duk bawan da ya ajiye makaminsa ya haƙura da kare ni da ikon Allah na ‘yantar da shi me dalili yace ba na so in zama dalilin zubar da jinin musulmai idan na ce a kare ni ya ce to za a zubar da jini yayi yawa a cikin ku a zubar da yawa a cikin su a zubar da yawa ba mamaki a cikin su akwai wanda suke yin wannan abu a kuskure Ya ce to amma na ni ina fargaban kar jini na kadai ya sa zubar da jinin al'umma walakin kana amrullahi qadran maqdura malam yace al'amarin Allah abu ne da aka kaddara shi kuma wanda yake tabbatacce lokacin da suka kewaye gidansa gidan Uthman bin Affan radiyallahu an sun dade a wannan hali har yadda muka ambata sun hana shi zuwa yin sallah ya je masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah an ce ba zai je shi ba suka sanya dan tawaye daga cikin su shine limamin al'umma a lokacin idan muka duba ko cikin aljami a sahi na Imam al-Bukhari akwai hadisai da ya ta kawowa kan musifin Usman daga cikin maganganun da suka inganta a kayin tarihinsa bayan sun hana shi yin sallah suka sa limamin tawa yi sallah sai aka turo shin Usman me kake ba mu shawari sun sa ɗaya daga cikin su ya zama limami za mu bi sallah sai ce ku je ku duba in sun iya sallah ku bi sallah in dai sun iya ku je ku yi sallah a bayan su don Allah duba halayen bayan Allah nan mutane sun zo kashe ka sun zo ɗaukar rayuwarka sun bayyana maka sun ƙi ka ne don imani da Allah amma maganar da yake a kayan su kenan radiyallahu anhu to a lokacin da aka zo karo na ƙarshe za a kashe shi akwai wani abu saur sai ya ziyarci Usman bin Affan radiyallahu an a cikin kusan wunin ma da za a kashe shi ne sai Usman bin Affan Allah ya kara mare da ya ce ni ina ga ban yi wa Allah laifi da Allah zai ɗora abokanan na a kai don na ƙi shi ba sai dai kawai don Allah ya jarrabe ni kula da wannan sai ce na san wasu ayyuka guda goma da ne na kusantan Allah wanda ina fatan Allah ya duba wannan ayyuka ya mun rahama gobe kiyama a lokacin sai yake cewa Abu Thawr na farko yace ina daga cikin mutane goma mutane hudu da suka riga kowa shiga musulunci a duniya in ana irga mutum hudu a duk duniya da suka riga kowa shiga musulunci yace ina cikin su wannan daraja ne ko ba daraja ba na biyu ya ce Allah ya mun baiwa da auren ‘ya'yan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi guda biyu ummu kulthum da ruqayya radiyallahu anhuma kuma ‘ya'yan annabin Allah suna daga cikin ahlul baiti kuma Qur'ani ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibuna tayyibuna lit-tayyibat ashe auren ‘ya'yan annabin Allah da yayi wannan daraja ce auren Allah har ma malaman sunna na cewa a duniya ba a san mutumin da ya auri 'ya'yan annabi daga cikin annabawan Allah biyu ba manna Usman bin Affan radiyallahu anhu a kowace al'umma ba sai wannan al'ummar ba duk annabawan da Allah ya turo ba a samu dan adam da Allah ya mar baiwa da haihuwan auren 'ya'yan annabin Allah biyu ban da shi baya da haka na uku yace tunda tun wa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi mu baya da wannan hannun na shiga musulunci na yi alkawarin ba gudu ba ja da baya wajen ɗaukaka addinin Allah kuma duk ƙarfin abokanan gaban Allah zan tsaya in kare addinin Allah yace tun da hannun dama na yi wa annabin Allah ya yace ban sake aiki da hannun ba a duniya don neman abun duniya da shi ko kuɗi ne Usman yana fargaban aiki da hannun dama wajen yi da shi dai me dalili yace wannan hannun ya riga yayi mubaya'a ga manzon Allah idan bayan yi masa mubaya na miƙa hannuna zuwa ga duniya ya ce ai kaskantar da hannun hannun da da shi aka yi mubaya zuwa ga addinin Allah na hudu ya ce tun da nake a duniya tun daga jahiliya har musulunci ban taɓa yin zina ba tun da yake shi tun ma ana jahiliya halin da mutane ke auren iyayensu suna kwanciya da su ɗauki magana da ibn al-qayyim rahimahullah yake akwai mutanen da musulunci ya zo ya same suna auren iyayensu akwai wanda ya musulunta uwar da ta haife sun haifi ya hudu da ita don haka addinin Allah ya same mu cikin halin dan wake ne amma duk da wannan a jahiliya Uthman bin Affan radiyallahu anhu bai taba yin zina ba mutumin da bai yi zina ba a jahiliya yaushe kake zato zai a musulunci baya da haka na biyar ya ce na ɗauki rayuwata tun daga farkon wadata ta har ƙarshen rayuwata duk sati nakan yanta bawa ɗaya fi sabilillahi duk sati ɗaya ya ce ina cire kuɗi na ‘yanta wani bawan Allah don ya je bauta wa Allah. Alal akalli a ce ko mashin kake saya duk sati ka bar fisa sabilillahi za ma tsammanin Allah ya maka rahama balle mutumin da ke ‘yanta bawa a duk sati. Na shida ya ce tun da nake a duniya ban taɓa sanin na yi wani iri ba. Duk laifin da ake cewa kaba'iri cin amana, hasada, ƙarya duk makamantan wanne ce ban taɓa yin wani kaba'iri ƙwaya ɗaya a duniya da zan iya tunawa ba. na bakwai yace da ikon Allah Allah ya yi aiki da ni wajen kare ingancin Qur'aninsa saboda na yi ƙoƙarin tabbatar da ingancin Qur'ani ƙarƙashin shugabanci na a halin da jama'a ke neman ɓata Qur'anin Allah lokacin da musulmai tsakanin suke zagin juna kira'ar mu ta fita ku kyawu riwayar mu ta fita ku kyawu kowa na aibata dan uwansa kamar yadda muka bayyana karatu da ya wuce don haka yace da ikon Allah wannan daraja ne na takwas yace ina daga cikin mutane goma da Allah ya ware su tun a duniya ya ce ‘yan aljanna ne waɗannan mutane. Na tare ya ce tun da nake a duniya ban taɓa yunƙurin zan taimaki addinin Allah raina ya bani labarin da ka rage dukiyar ba. Ya ce duk abin da na mallaka in an ce ta fa inni uridu an ba asan ya ce ban taɓa tunanin talauci a duniya ba nake bayarwa. Bi ma'ana yunfiqu malahu infaqan ladhi la yakhsha al-faqara. yana ciyar da dukiyarsa ciyar wanda mai ciyarwan yana yi baya ma tsoron talauci sai na goma yace annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abubakar siddiq wa umar bin al-khattab radiyallahu ya yace sun bar duniya suna masu yadda da ni ba su da zargi a kaina wannan ma daraja ce gare ni sai ya kira waɗannan points guda goma yace da waɗannan ina tsammanin Allah zai mini rahama kaga bai kira rijiyar ruma da ya saya ba wanda duk wanda ya ta aka ce makomarsa aljanna bai kira sponsorin jeshul usra da ya ba wanda duk wanda ya wannan an ce makomarsa aljanna bai kira hawa kan dutse da dutse ya girgiza aka ce akwai shahidi a kayinsa ba wannan ya kira guda goma babin misali ne ce ina tsammanin waɗannan Allah zai duba mun rahama tunda iya da garantin shiga aljannar Allah to yace daga wannan a lokacin da ake tunanin kashe shi yake yin wannan wasiya zuwa ga Abu Thawr baya da haka me yake faruwa walamma azama ala ahli dar fil insiraf wa tarkil qital lokacin da abu ya tsananta ya takura wa ma'abota da suke tare da shi jama'ar da ke gidansa da cewa kowa ya rabu da shi kada su kuma ya yaƙi don shi bi ma'ana wa tarkil qital kowa kada ya yaƙi don shi tasawwaru thiwar alaihi dar sai waɗannan mutane waɗanda suke ‘yan tawaye sai suka haura gidansa. Haurawa gidan da suka yi sanda ma suka shiga ta makwabtansa gidan makwabta suka hauro katanga. Lokacin ƙofar gidansa ma na kulle, wa ahara baba suka ƙona ƙofar gidan ga baki ɗaya, ba karya suka yi ba wuta suka sa ƙofar gidansa ga baki ɗaya. Wa dakhalu alaihi suka shiga kayin Usman bin Affan radiyallahu anhu. Wa laysa fihim ahadun min sahabati babu mutum ɗaya daga cikin sahabbai wanda ke wurin a lokacin. wa darabuhu suka doke shi suka kai masa sara wal mushab baina yadayhi qur'ani yana gaba gare shi wa kana fi nahwi 90 min umrihi lokacin yana wajen shekara casa'in ne na rayuwarsa ashe ba yana yaro karami bane Allah ya jarabe shi yana dattijo mutumin da ya kai shekara casa'in, ko ba addini zaka ji tausayinsa a tarbiyyar musulunci ko wanda yake kafuri ne in ya tsoho ba ma kashe shi ko jihadi ake yi matukar ba shi ya tunkare ku da kisa ba a kashe su amma dai bawan Allah shugaban al'umma yana shekara tasa'in aka zo aka sashi a cikin halin kakanika yi aka hana shi ruwan da zai sha mutumin da ya saya wa al'umma baki ɗaya rijiya fi sabilillahi ake ja aka masa alkawarin aljanna zai taiwaye gari ruwan da zai sha bai da shi قال ابن كثير رحمة الله عليه ibnu kasir Allah ya masa rahama ya ce wa sabata min ghairi wajihin ya inganta ba ta fiska ɗaya ba anna awwala qatratin min damihi digon farko na jinin Usman bin Affan radiyallahu anhu saqatat ya fadi ala qawlihi ta'ala akan maganar da Allah ke cewa fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim da sannu Allah zai kare ka daga sharrin su Allah yana jin duk abin da ake a duniya kuma Allah mai ilimi ne a kayi saransa da aka yi na farko jininsa akan wannan aya ta Qur'anin Allah ya faɗi kuma ƙur'anin Allah yake karantawa walaisa zalika bi ba'idin malam ya ce wannan magana ba nesa take ba hankalinka zai iya kama me dalili fa innahu na fa innahu kana qadi wada al mushafa yaqra'u ya sanya ƙur'ani gaba gare shi yana karantawa mutumin da ya bude qur'ani yake karatu aka sare shi da wuka don an ce jinin sa ya riga kan qur'ani ba abin mamaki wasu yau ana kashe su jinin su ya diga akan giya ne wani ana kashe shi yau jinin sa ya diga a kayin naman alade ne amma na kai a ce an kawo ma sara ka ya diga akan ayar qur'anin Allah me kake nema da ya wuce wannan wa darabahu ahadukum ala yadihi sai ɗaya daga cikin su ya kai wa Usman sara akan hannunsa radiyallahu anhu da takwabi faƙala Usman sai Usman ya ce innaha la'awwal yadin khuttat al-mufassal ya ce wannan shine hannun farko da aka sare da ikon Allah saran da aka manna farko sai aka cire ainihin gwiwar hannunsa gabaki ɗaya aka cire hannu ya kawo masa sara ya ɗaga hannun sa sara hannunsa gabaki ɗaya wannan asar ya zo shi cikin littafi na imamu tabarani rahmatullahi alaihi malamai sun ce hadisi ne ingantacce wara wa ibnu asakir ibnu asakir Allah ya masa rahama yace annahu lamma tu'ina yadda labarin yake lokacin da aka soki Uthman radiyallahu an da wuka suka a jikinsa qala sai yace bismillahi tawakkaltu ala Allah da sunan Allah kuma na dogara a kayin Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فإذا أزمت فتوكل على الله أنسى سوكيشي دوكا سيتي بسم الله توكلت على الله da sunan Allah kuma na dogara ga Allah din falamma qatara dam lokacin da jininsa ya diga ya ga jinin qala sai ya ce subhanallahi alazim tsarki ya tabbata ga Allah mai girma wa qala al-asma'i an al-ala ibn al-fadl sai al-asma'i yace ya ruwaito daga al-ala ibn al-fadl ana bi shi daga babansa qala yace lamma qutila usmanu lokacin da aka kashe usman radiyallahu an sun yi gaggawan kashe shi a lokacin sun dade suna kewaye da gidansa kuma mafiya yawa musulmai sun je aikin hajji a cikin garin Madina da sauran garuruwa kamar da muka ambata a karatun baya sai suka ga an fara cewa an kammala aikin hajji za a dawo sai suka ce kar mu yi wasa da kashe shi har a kammala aikin hajji a dawo a samu jama'ar da ko ya ce kada su kare shi su kwace shi da karfi kula da wannan sai suka yi kokarin assassinating dinsa gabanin a dawo baki daya wanda sun yi assassination dinsa ƙarƙashin wani mutum da ake kiransa Muhammad bin Abi Ya yace lamma qutila Usman lokacin da aka kashe Usman fatashu khazanatahu sai aka buɗe taskarsa a gida fawajadu fi hasun dukan sai aka samu wani akwati muqaffalan wanda yake a rufe shi da kwado fa sai aka buɗe wannan akwati da aka rufe da kwado din fawajadu fi ha haqqatan sai aka samu wata jaka da aka yi ta da katako a ciki wato dan akwati da aka yi shi da katako a cikin taska nasa fiha warakatun a cikin wannan karamin akwatin akwai takarda maktubun fiha an rubuta a kayan wannan takarda din a cikin taskar taskarsa aka bude taska aka sake samun ainihin ɗan ƙaramin akwati na katako aka bude sai aka samu takarda an rubuta hadhihi wasiyatu usmana wannan ita ce wasiyar usman bin affan radiyallahu anhu bayan ya bar duniya yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa yace Usman bin Affan Usman bin Affan ya shadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika kala. yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bayi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma muhammad bawansa ne manzonsa ne wa annal jannata haqqun kuma aljanna gaskiya ne wa annan nara haqqun kuma wuta gaskiya ne wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma Allah iyata da jama'ar da ke cikin kabarruka gobe kiyama li yawmin a wani wuni la raiba fihi wanda babu kokonto akan ingancin wunin innallaha Allah la yukhlifu al mi'ad lalle Allah baya saba alkawarin sa alaiha yahaya akan wannan wasiya Usman ya rayu wa alaiha ya mutu kuma a kayin wannan wasiya zai mutu wa alaiha yub'athu insha Allah ta'ala akan imani da wannan wasiya za ta shi gobe kiyama wannan sune yan kalmomi da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim Uthman ibn Affan يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المئات عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى wannan ita ce wasiya da Usman bin Affan radiyallahu anhu ya rubuta ga hadisi na Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu na Muslim ya tabbatar da cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun hadithi na Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu na Muslim ya tabbatar da cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare ce yace man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al amal duk wanda ya imani da irin wannan wasiya ta Usman bin Affan radiyallahu anhu ya mutu a kayinta hadisi yace mako masa aljanna ce wannan shine abin da ya rubuta a matsayin wasiya sannan wasiya iya da matukar muhimmanci duk mutumin da ke da abin da zai wasiya ba a so ya kwanta ya bacci face ya rubuta wannan wasiya kuma in za ka yi wasiya matukar a cikin dukiya ne la wasiyata li warithin ba a wasiya ga wanda zai gaje ka wannan ita ce wasiya da Usman bin Affan radiyallahu anhu ya rubuta me ke faruwa walan mastu shida radiyallahu anhu lokacin da Allah ya ɗauki rayuwarsa sallah alaihi zubair radiyallahu anhu anil jami sai zubair ibn al-awwam ya masa sallah a wata riwaya aka ce zubair ibn mut'im rahmatullahi alaihi masa sallah wannan an yi sabanin waye masa sallah lokacin yadda rayuwarsa ta kasance bayan sun shigo gida sun fara sare hannunsa sun soke shi da wuka suka kai matakin da suka kwantar da shi lokacin za su yanka shi yanka irin yadda ake yanka rago matarsa na gefe na ila tana kokarin kare ta ita ma aka kai sara da takobi a sare ta gabaki daya wani mutum na tsaye ma akan ta zabga mata mari a lokacin har Usman bin Affan radiyallahu anhu ya furto ta magana a kayinsa bai ke faruwa lokacin da suka kashe wannan bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu anhu matansa biyu ne amma na Ruqayya ta rasu Ummu Kulthum ta rasu Allah ya musu Allah ya da su to matansa guda biyu suka samu kansu cikin halin kakanika yi bayan ya rasu waɗannan jama'a da suka kashe shi bayan sun tafi sai suka yanke shawari ai kisa kadai yayi Uthman kaɗan gara a dawo a yi gundur yanka yanka da namarsa ga baki ɗaya ai ainihin ayyu masal a yi kace kace da shi bayan sun kashe sai aka turo wakilai da za su zo su yi kace kace da naman jikinsa ga baki ɗaya a lokacin me ke faruwa matansa bayan an zo za a yi kace-kace da naman jikinsa suna kuka don wannan abun wanda suka zo yi sai suka tsorata su gudu gawarsa bayan an kashe saboda yadda Allah ya jarabi musulmai a lokacin Usman san da ya kwana uku a gida ba je an bunne shi ba kwanansa uku a gida sanda matarsa Na'ila radiyallahu anha ta fara fita tana yawo anguwa anguwa tana gayyato mutane don su zo su yi sallah a kayinsa ta samu irin su Marwan bin Hakam su ainihin Zaid bin sabit, su Jubair bin Mut'im din su su ainihin bin Huzaifa suka taho suka biyo ta suka zo suka dauki gawar tasa kwanansa uku yana kwance bayan ya rasu wanda a yanzu in ba wai dan gawar bayan Allah irin su bane in irin gawakin mu ne ai kwana uku mutum ya gama ribiya ma ga baki daya tunda da mun ba wani imani ne na kirki a jikin mu ba a wannan hali bayan sun je sun masalla bayan an ɗauki gawar tasa a lokacin saboda musifa da ake ciki a garin Madina da jaraba da Allah ya ɗora masa ruwan da za a wanke Usman sanda aka rasa a cikin garin Madina wanka na wankan ga ba a samu ikon yi masa wanka ba ga wasa kawai abin da ya tabbata an yi akan da shine yin sallah al'umma mu duba wannan fa mutumin da ya sayi rijiyar ruma makomarsa aljanna ruwan da za a wanke shi aka rasa ruwan da za a wanke shi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi shi daman zai shiga aljanna amma na ala balwa tusibuhu akan musifar da Allah zai dora masa dan ya jarabi imaninsa Usman bin Affan radiyallahu anhu an zauna aka ce ba a ma samu ruwa ba wasu daga cikin jama'a suna goyon bayan 'yan tawayen da suka zo mar suka hana ruwa jama'ar da ke ginnansa babu ruwa tare da su aka yanke shawari aka ce ko ba ruwa a amar sallah aka ɗauki gawar Usman bin Affan radiyallahu anhu ba a wanke ta ba aka je aka mar sallah haka aka ɗauki gawar za a kai ta makabarta ina ne makabartan musulmai baqi'ul garkat aka kama hanyar baqi'ul garkat da gawarsa da kuma kayan da ke jikinsa da shi aka kai shi makabarta ko likafani bai samu ba mutumin da ya sponsorin jeshul usra kayan da ke jikinsa likafa ne a rasarcin al'umma a bashi saboda jarrabawa ta Allah aka ɗauki gawarsu aka kama hanyar baki ulgarkat ana tafiya a ɓoye mutanen da suka kashe Usman sai suka biyo bayan wanda suka dauki gawar suna bin su suna ihu kuma suna atakin wanda za su kai gawarsa makabarta suka ce ba za a kai gawar ba har a lokacin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ran sai baci yake magana zuwa gare su amma kai gawar suka hana aka isa ul garkat dan a binne shi a makabartan da sahabbai aka binne su a wurin don shi ma a kai shi wannan wurin suka ce ba za a binne shi a wurin ba aka yi aka yi abun ne suka ce ba za a binne ba sai aka fahimci in an binne shi a wannan makabarta za su tone shi su yi kokarin walakantar da gawarsa a lokacin sai aka yanke shawarin a kai shi makabartar ainihin hush kaukab makabartar ainihin yahudawa aka ɗauki gawar Usman bin Affan radiyallahu anhu aka je aka binne shi inda ake binne Yahudawa don Allah don annabi jama'a yau me aka mana aka walakanta da mu akan addinin Allah wata jarraba Allah ya mana a yanzu addinin Allah in dai jama'ar da ke da garantin aljanna ɗai ɗai har sau hudu aka hana su ruwan sha a duniya ruwan da za a wanke ga wasu babu likafan da za a tufatar da su babu shi a kai su makabarta ta musulmai aka ki aka kai su makabartan yahuda aka binne ni da kai me aka mani akan addinin Allah me ya faru wace jaraba Allah ya mana me aka yi akan addinin Allah menene ya faru da mu jama'ar da ke da garantin aljanna ga yadda suka waye gari suka samu kayan su a ciki wa bi hushi kaukaf aka kai shi makabartan hushi kaukaf makabartan yahuda aka binne shi sharqil baqi makabartan na ainihin gabar da baƙi garkad ne bai samu dawowa cikin makabartar musulmai ba sai a zamanin muawiya radiyallahu an wasu kuma suka ce a zamanin ali ibn abi talib ya samu dawowa don an binne shi ta bangaren da yake kusa da makabartan baƙi garkad ne to da aka tashi sai aka yi kokarin fada makabartan baki ulgarkat sai aka mai da kabarin sai shiga cikin makabartan baki ulgarkat amma jiran da aka ji aka binne shi a makabartan yahuda aka binne shi jama'ar da Allah ke cewa a kayin su walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum jama'ar da Allah ke cewa wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku Kum a ada'ullahi tabaraka wa ta'ala wa ma'a dhalik hadha rajul salih kad dufina ma'ahu lil ibtila fi dinillahi tabaraka wa ta'ala don Allah ya jarrabe shi duba mutumin da ke da imani da Allah mutumin da aka ambaci aljanna sau ɗaya ɗaya sau hudu a sa yau ga ga wasu cikin ainihin yahuda a kwance wannan asar ya zo cikin albidaya wa nihaya na ibnu kafir rahmatullahi alai mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin sai da duk abin da ake Usman bin Affan radiyallahu an karo na gaba malam ya ce adalatullahi adalcin Allah duk wanda yake zalunci ya shekara ɗaya yana yi ya shekara biyu yana zalunci ya shekara uku yana zalunci duk daɗe wanda yake a zalunci akwai ranar da Allah zai karya shi shi yasa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ke gaya mana a cikin hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alai cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflitu wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah yana jinkirtawa azzalimi da sannu sannu har lokacin da idan Allah ya damke shi ba zai kukuta ba sai karanta maganar da Allah ke cewa haka damkar ubangijinka yake idza akhadha al-qura idan ya danki wata alƙarya ko ya damƙi wani mutum yana cikin halin zalunci lalle damƙin Allah mai tsanani ne kuma Allah yace falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahana alaihim ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatatan fa idza hum mublisun so haka duk abin da ake Usman bin Affan radiyallahu anhu ba mamaki mu ce me yasa Allah bai taimake shi ba Allah ya taimake shi don abin da ake nufi nasara a duniya ba wai mutuwa ita ce nasara fa a duniya ba wai ka tsira daga mutuwa shine kai nasara a duniya ba ma'anan nasara a duniya shine ka tabbata akan gaskiya har ka mutu idan a nan wurin zaka mutu a masallacin nan akan gaskiya to a matsayinka kayi nasara in za ka yi nasara a yanzu ka ƙara shekara ɗari ka ɓata imanin ka mutu ka yi nasara ba ma'anan annasru ala dinillah shine as-sabatu alal haqq hatta al-maut ka tabbata akan gaskiya ba gudu ba ja da baya har ka mutu a musulunci wannan shine nasara kana iya gane wannan daga hadisi na ga hadisi ko cikin hadisin Imam Bukhari da Muslim na amanna bi rabbil gula ai yaron shi ya da oda a harbe shi cikin kisa mai tsawo da aka harbe shi da ya faɗa abin da za a faɗa harbe shi ba harbe shi ba bai mutu ba amma me nasararsa nasararsa shine ya tabbata akan gaskiya ya mutu akan gaskiya wannan shi ke bayyana mana takdimun nafs li ajali la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan adam ya haƙura da rayuwar duniya ga baki ɗaya ya ba da ransa wa Allah dalilin kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah sacrifice rai ga baki ɗaya don Allah cikin wannan hadisi muke koya so don haka abin da muke fahimta ba wai escaping mutuwa shine nasara ba abinda da yake nasara shine mu mutu akan gaskiya idan yanzu muna da garantin za mu shiga aljanna ni na amince daga nan masallacin gwallaga a wuce barzaku ban ga mushkila a ciki ba amma na idan imani na zai ɓaci bayan shekara hamsin a yanzu na rayu ban zai ma na yi nasara ba kawai nasara shine mu tabbata akan gaskiya har mu mutu rayuwar duniyar nan babu garanti a cikinta abin da ka mutu a kansa Allah zai tashe ka da imani ga hadisi a muslim yubu asu kullu abdin alama mata alaihi duk wani mutum a duniya ana ta da shi akan abin da ya mutu ne so haka abin da muka mutu a kansa Allah zai tashe mu abin da muka mutu na imani abin da muka mutu na ainihin ibada Usman bin Affan zai tashi akan wannan wasiya radiyallahu anhu zai tashi gaba ga Allah gobe kiyama abin da za a fara mari sabi yana karanta Qur'anin Allah menene laifi a cikin wannan zai tashi cikin bayin Allah da aka zalunce su aka walakantar da su don me don imani wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid don haka ba abin da ya sa kamar wannan walakanci sai imani don haka ma'anan nasara a duniya ba wai shine kawai na karya abokin gaba ba in na karya shi na tabbata akan gaskiya na mutu akan gaskiya in zaka karya abokin gaba ka kuma bata imani ka mutu ya zama shirme babban abin da ake kira nasara a duniya shine in mutuwa ta zama mutu da imanin mu kawai shine nasara muna roƙon Allah Allah ya dauki rayuwar mu da imani so da haka adalatul la adalcin Allah Allah ba a zaluntan wani mutum bai saka masa ba ko mai mulki ne ya bi Allah a yau aka yi atimta rayuwarsa ko mai da'awa ne ya bi Allah aka yi kokarin kashe shi ko wani bawan Allah salihi ne bi Allah aka yi niyan kashe shi ko wani ahlus sunna ne aka yi niyan kashe shi ko wani mutum ne aka yi niyan kashe shi kawai don alakarsa mai kyawu da Allah aka kashe shi da ikon Allah Allah ba zai bar mutumin da ya kashe shi gama da duniya lafiya ba wannan alkawarin Allah ne ba za ka kashe baban Allah Allah ya baraka gama da duniya lafiya ba ko ba zade ko ba jima Allah sai ya kawo mutum imma ajilan wa imma ajilan labudda an yi al insanu adalatul la adalcin Allah an Muhammad ibn Sirin wannan asar ya zo daga Muhammad ibn Sirin iya ɗaya daga cikin rijal wanda Imam Bukhari rahmatullahi alayhi yawan ambaton sunansa cikin aljami as-sahih nasa qala yace kuntu atufu bil ka'aba wata ran na kasance ina dawafi a ɗakin Allah iya zaga Ka'aba ya je ibada na aikin haji ko umra yana zazzaga Ka'aba wa idza rajulun yaqul yace sai yanzu wani mutum yana cewa a ginnin Ka'aba din Allahumma ghafir li wa ma adunnu an taghfira li ya Allah ka gafarta mun amma na ni kaina bana zaton Allah za ka gafarta mini Allah ka gafarta mun amma na ni kaina bana zaton Allah za ka gafarta mini wannan magana akwai abun mamaki duk abin da kake ina ga in ba sallah ba za ka yanke kai tambaya dan adam ba masa ba a kaba ba ko anan masallacin ya tsaya ya ce Allah gafarta mu bana zaton Allah za ka gafarta mu dole dauki hankalin mutane fa qultu ya abadallah nace ya kai bawan Allah ma samitu ahadan yaqulu ma taqulu ban taba jin wani mutum a duniya yana fadan irin abin da kake fadan nan ba kana cewa Allah ya gafarta maka kuma kai da kanka baka zaton Allah zai gafarta maka kale ya yace kuntu ataitu lillahi ahadan Yace na kasance na yi wani alkawari zuwa ga Allah tun a rayuwata in qadartu in na samu iko an alzama wajaha Uthmana da cewa zan zafga wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu mali alkawarin da na yi kenan yace ma qutila lokacin da kashe Uthman bin Affan yana kwance wudiya ala saririhi fil baiti sai aka dora shi akan gadansa a gida wannasu yaji'una yusalluna alai mutane suna zuwa suna marfatan alkhairi su duba gawarsa da yin addu'a su juya mu duba abin da ake mamaci ga cikin littafin ahkamul jana'is na shek Muhammad Nasir rahmatullahi alai. mutane suna zuwa kowa yana fatan alkhairi fadakaltu sai na shiga ka anni usalli alaihi kai ka ce ni ma zan shiga na mar wani fatan alkhairi ne ko na mar addu'a fa wajadtuhu khalwatan sai na same shi babu kowa a wurin shi kadai gawarsa ne akan gado farafatu sauba an shi sai na ɗauke tufafi a kayin fiskarsa walihiyatihi na kuma ɗauke tufafin akan har gemunsa an rufe fiskarsa da gemunsa da mayafi yace falaqamtuhu sai na zabga marmari yana gawa yace wa kad yabisa yamini sai hannun daman da na mare shi da ita ga hannun ya bushe qala bunu sirin ibn sirin da yake dawafi ya ganshi yana wannan addu'a yace fara'aituhu ya bisa sai naga hannun nasa gashi nan a bushe ka annaha aud kai ka ce hannun nasa ice ne bai yi kama da hannun mutum a duniya ba dalilin ya maru Usman bin Affan radiyallahu anhu ba fadaran sai ma shi bayan ya mutu ne haba jama'a ina imani yake dan adam bayan ya mutu kana azabtar da shi bayan mutum ya mutu ga hadisi ya inganta ko cikin ahkamul jana'is ka taba jikin mamaci ko ka kare kashin sa mumini bayan ya mutu zunubin da Allah yake ba kaman ka masa iyaraye ne yau dai ka samu bawan Allah salihi a wannan karni namu wanda yake da karancin albarka kamare shi akan ya bi Allah Allah ba zai jarabe ka ba balle wannan daga cikin al-khulafa al-arba'a radiyallahu anhu Allah ya barka a baya Allah ya barka a banza ba abun da ya maka wa sadaqa al-qa'il sai malam ya ce duk wanda ya faɗi wannan magana da zai karanta mana ya yi gaskiya shi kaɗai yawa maru Uthman duk duniya babu wanda ya sani sai shi amma na Allah ya sani shi idan ya ɓoye maka ya ɓoye mun zai ɓoye wa Allah a'a don haka yace Allahu yadri kullama ya alamu ma tukhfa wa ma tudharu wa in khada'ata an-nasa lam tastati khuda'a man yatwi wa man yanshuru Allahu lalle Allah yadri yana sanin Kulla kullama tudmaru duk abin da ake boyewa a duniya duk abin da za ka yi ɓuya ka yi a duniya Allah ya sani ko duhun dare ka shiga cikin ɗaki ya kulle Allah yana gani ‘yan adam ba su gani amma Allah yana gani ya kuma sa mala'iku suna bin ka baya da yaka ya alamu ma tukhfa wa ma tudharu yana sanin abin da ake rufewa da abin da ake bayyanawa in na rufe ko na bayyana Allah ya sani alkhairi na rufe ko na boye Allah ya sani alkhairi na rufe ko aikin kware na bayyana Allah ya sani duk abin da kai a duniya Allah ya sani shi yasa ka duba akwai jama'ar da fa rufe aikin alkhairi da suke ma na me nabin Allah ne amma duk da haka sai Allah ya bayyana aikin daga baya an sani an yabe su akai kuma Allah ba su lada yadda wani zai yi niyyan sharri ya sabi Allah ya boye ko ya sha giya boye ko ya yi zina boye ko ya saci kuɗi a boye wani sallah zai yi zuwa ga Allah mana buya yake bai ma so ka gane cewa shi wani ne yana ibada don haka boye aikin alkhairi akwai alkhairi a cikin sa ko na alkhairi ne akwai kissa da Muhammadu bin al-Munkadir yake kawowa na wani bawan Allah shi salihi ne gabanin mu karanta wannan wannan bawan Allah abin da ya faru da shi masallaci ya zo shi na manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi an yi wata shekara ne da aka yi fari aka rasa ruwa shekaru da yawa ai aka yi rasa ruwa tsawon lokaci an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa Allah bai ba al'umma ruwa ba wannan Muhammad ibn Munkadir malamin hadisi ne Allah ya masa rahama yace ina da wata fila da nake zama a wato wani ginshikin masallaci da kullun a jikin jikinsa nake zama yace sai wani mutum ya shigo masallacin ni ban gan shi ba bai ganni ba ina na buye shi sai shigo a boye da ya shigo yace sai na fila raka'a biyu a masallacin bayan an yi ta roƙon ruwa Allah bai saukar da ruwa ba yace da ya kammala sai ya daga hannu haka yana cewa wal Allah jama'ar al'ummar annabin ka tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al'ummar garin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka a gare shi Allah sun zo sun roƙe ka ruwa garin da annabin Allah ka yi rayo garin da aka karbi annabin ka Allah sun roƙe ka ruwa baka ba su ba Allah sai ka yi ruwa Allah sai ka musu ruwa Muhammad ibn Munkadir yace ina baya sai nace haza majnun wannan ai mahaukaci ne mutum yana magana cewa Allah sai kai ruwa yace yayi sallah da khushu'i da kaskantar da kai yazo da wani mayafi haka dan karami a rufe a jikinsa yace yana daga hannu yana Allah wallahi sai kai ruwa yace bai sauke ba sai ruwa ya sauko yace da aka kammala ruwa yace sai ana ruwan kawai sai kama ya tafi gida yace ina zaune a masallacin da asuba ta sai ya shigo masallacin yayi sallah yace da ya fitan daman na bi shi har gida sai yanga gidan da ya shiga da ya zo ya asuba ya zauna a wurin yana ambaton Allah har rana ta fito ya tashi yayi salatu duha mun karanta hadisi ana duk wanda ya asuba ya jira fitowar rana salatul salatu duha Allah na bashi ladan kaman yayi aikin haji da umra ne babu tauyewa cikakken lada ga hadisi inganta cikin sunan na Imam Tirmidhi rahmatullahi alaihi yace sai na bi shi gida bayan ya koma nace bawan Allah kai wane ne haka kai wane ne bawan Allah ka zo ka yi addu'a ina ganin kana furta cewa wallahi sai Allah ya yi ruwa na ce kai mahaukaci ne sai naga Allah saukar da ruwa ya abun ya ban mamaki ya ce ina gaya mar wannan ya ce isowa na farko na same shi a kofar gida ne ashe ba duku ne ina zuwa ya tare ni kana so amma aikin dukanci ne iya tambaya na sai ce ba aikin dukanci ya kawo ni ba da ya gama da kwastomomi ya ce sai an gaya masa abun da ya faru ya ce ina ganin kaman kai mawukaci ne kuma sai naga Allah saukar da ruwa kai wani irin bawan Allah ne haka yace ina gaya mar wannan sai ran sai ɓaci hankalin sai tashi ya shiga cikin halin kakani kayi yace sai fara ce mun ka cuce ni me yasa ya cuce shi wai har ya zo yayi ibada wannan ganin sai na ibada shi ya ɗauka ba wanda ya san ya ibada sai Allah yace hankalinsa ya tashi ya ya yace na dawo masallacin manzon Allah an zauna ya ce ni ma hankali na ya tashi dan na bashi a cikin tashin hankali yace lokutan sallah suka yi ban ga yazo yi sallah ba kuma na ganshi mutum ne makaskanci ya ce da na koma gidansa ba shi hakuri da yamma a cikin wannan wunin ina tambayan jama'ar suka ce ai wallahi tun da da ka zo muka ga kun koma gefe kun gana da ka tafi ya dawo ransa a ɓace ba san me ya dame shi ba ya shiga gida ya tattara kayansa suka ce har yanzu ba mu da labarin ina ya shiga har ya bar duniya babu wanda sake jin labarinsa saboda wannan addu'a da ya sau wani bawan Allah ya ji ta ya bar wannan garin ainihin Madina ba fa bayyana ya ba fa ya ɓoye addu'an ne wani ya gani wannan ya sa ya bar garin tunda a garin nan akwai wanda ya san nayi ibada zuwa ga Allah har ya santa kuma ni na ɗauka Allah ne kawai ya sani yau wani idan ya addu'a karɓa sai ga kowa ya buga receipt in kana son addu'a ka zo ka yanki receipt a maka mutum da kansa ya ce mu Allah ke karban addu'ar mu mu suwa ibnu uyayna Allah ya masa rahama sufyan ibnu uyayna azumi ya zauna shekaransa goma sha uku yana azumi duk iyalansa babu wanda ya sani shi matarsa da ce shekara goma sha uku nan in dai azumin litinin da alhamis ba ya zo ran sallah ko ranar da ba azumi ba ta ce bai taba luzin azumi ba shekara sha uku ba mu sani ba sai bayan ya bar duniya ta ce za a dafa abincin ya ɗauko zaure zo yayyanka abincin kamar ya ci ya fito waje sai ba almajirai abincin su sun ɗauka an tarayya ne kuma gida su kuma sun dauka a sun ganda da kwano empty tace ko azumi yake ba ma sani baya yadda a gidansa ma san yana azumi yadda bayan Allah suka waye gari kenan duk aikin da za su yi sai su boye zuwa ga Allah babu wanda ya sani Abdullahi ibn Mubarak Allah ya masa rahama wanda muka ambata tarihinsa a baya zaki uku ya kashe a yaki wannan bawan Allah abo sa aka kama aka je aka daura ɗalibin akan ya ci bashi bai biya ba Abdullahi ibn Mubarak yana so ya biya kuɗin wannan bashi din amma na baya so ɗalibin ya san shi ya biya masa da ya tashi me yake faruwa a lokacin bai da kuɗin da zai biya kuɗin da aka aka daura ɗalibinsa a yi sai je sai da gidansa da yake ciki sai je ta wani mutumin da bai san shi ba shi bai sa Abdullahi ibn Mubarak ba ya tambaye shi ya ce bawan Allah don Allah don Annabi ka san ne ya ce a sai ya ce to abin da nake nema kenan iya ne mutumin da bai san shi ba ya ce zan dora maka wani aiki ba ni so duk duniya wani ya sani shi sai dai in bayan na bar duniya na farko don Allah don annabi zan baka amana ka isar da amana zuwa ga inda na umurce ka na biyu don Allah don annabi karka tambaya ni wane ne a ko'ina na uku karka ba wa kowa labari sai na bar duniya in kana da bukatan magana ya ce sai ya sai da gidansa shi Abdullahi ibn Mubarak zai biya bashi wa ɗan uwansa musulmi ya ɗauki kuɗin sai ba wannan bawan Allah ya ce ka je waje kaza da aka ba shi aka daure ka biya kuɗin da ake bin sa bashi kuma don Allah don annabi ka tambayi kowa wane ne ni kar kuma ka bawa kowa labari sai bayan na ba duniya in ma kana bukatar neman ilimi me ke faruwa ya je biya bashi ɗalibi shi an biya bashi an sake shi bai san wane ne ba kawai ya dai ga mutumin da ya zo ya kuɗi wa yasa kai ce wanda ya ban kuɗi zo in biya maka gidan da yake ciki ya siyar bayan nan shekaru sun wuce ɗalibin ya ce bayan na fito da Allah ya ɗauki rayuwar malam sai ɗauka gidan da yake ciki nasa ne bayan ya rasu ya ka fitar da iyalansa a gidan sai yake bayyanuwa gare ni ashe daman gidansa ya sayar ya biya bashin da ake bi na yace da in dawo bayan na fito sai yace ya aka yi ka fito ka biya bashin ne ta ina ka samu kuɗi sai na ce wani bawan Allah ne ya zo ya biya ban san shi wane ne ba yace to Allah ya saka mata da alkhairi shi yake tambayan waye biya ma don kada ya shiru ma dauka ya sani shi don Allah jama'a duba sacrifice a duniya akan haƙƙin dan uwansa musulmi sai da gidansa ɗalibin da yake karantarwa wannan jama'a me yasa ba za mu tsammanin rahmar Allah ba don haka sai yake cewa Allahu yadri diri ma tudmaru Allah yana sanin duk abun da ake boyewa ya alamu ma tukhfa wa ma tudharu yana sanin abun da ake rufewa da abun da ake bayyanawa wa in khada'atan nas idan ka yaudari mutane misali hikimar kawo wannan in ka yaudari mutane da ne cewa ka je wajen gawar Usman dan kamar addu'a ne kamar reshi ka yaudari mutane ba san me kai ba ko lam tastati baka da ikon khuda a yaudaran mai yatwi wa mai yanshuru wanda ke da ikon nada komai da budewa duk abin da aka yi a duniya Allah iya naɗe shi yanzu gobe kiyama zai me zai buɗe shi komai yanzu yana rufe duk abin da mutum ya yi Allah ya bi Allah ya ki kowa yi abin da yake so a fili ne a bayyane ne akwai yau matubular sara'ir so da haka ne hikimar kawo wannan in ka yaudara mutane da niyyar ka je yi wa Usman addu'a kamare shi to ya baka da ikon yaudaran Allah shi da ya halicci Usman nan gashi ya saka maka shi yasa duk abin da za mu yi a duniya na alkhairi ne kar mu yi shi don kowa a duniya sai don Allah abin da za mu nisanta don sharri kar mu nisanta don kowa a duniya sai don Allah wallahi duk abin da ba don Allah ka yi ba a nasara duk abin da ba aka yi ba don Allah ba na alkhairi ne ko na menene ba a nasara a cikinsa kawai abin da ake nasara shine abin da aka yi don Allah bal nakhdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun so da duk abin da aka yi don Allah shi yake tabbata baya da haka ya wai lahunar ya mako masa wuta wayyo allansa mako masa wuta wannan ma wani take ne an abi kilaba an samu wannan asar daga abu kilaba abu kilaba rahmatullahi alai iya daga cikin malamai wanda imamul bukhari rahmatullahi alai ya ɗauko hadisai malamansa suka ɗauko hadisai daga gare su yana yawan ambaton sunansa Kale ya ce kun tufi rifkatin bisham na kasance a cikin taron jama'a a ƙasar Sham cikin wani ayarin jama'a cikin garin Sham wa sami'tu sauta rajulin yaqulu ya wailahunna sai ji wani mutum cewa wayyo Allahnsa makomar sauta wayyo Allah makomar wuta bi ma'ana mutumin abin da yake nufi shi kansa da yake magana wayyo Allah wuta zai tafi da kansa yake faɗa wayyo Allah yau makoma ta wuta iya nufin shi kansa wannan ma ai musifa ce wannan bai gaza mutumin da ke cewa Allah gafarta ba mana bana so za ka gafarta mini shi da kansa yake cewa wayyo Allah makoma ta wuta ai ba musifar da ya wuce wannan kai da kanka ka bawa kanka yakinin wuta zaka je ka don haka ce Abu Kilaba yace ina cikin cikin ayari a Sham sai na je yana kuka yana cewa wayyo Allah makoma ta wuta wayyo Allah makoma ta wuta inji shi wannan mutum din kale yace faqumtu ilayhi sai in tashi zuwa gare shi wannan ke bayyana maka duk abin da ka wannan yin ta'addanci na saba Allah sai ka masa magana kuma wannan ke bayyana mana wajibi ne a shaidu mutum duk mutumin da yake musulmi da karban gaskiya duk abin da aka ce maka za kuskure ne kawai ka ce sami'ina wa ata'ana wannan shine abin da ake bukata mu zama ya ce sai tafi gare shi abu kilaba din ya je gare shi kamar yadda muhammad ibn sirin ya je ga wancan mutumin da ke cewa Allah gafarta mun amma na bana zaton za ka gafarta mini yace wa idza rajulun maqtu'ul yadayn sai ga wani mutum hannayensa guda biyu a yanke ba hannu nan biyu tun daga gwiwar hannu nan da ake wankewa alwala bayan wanke fiska gwiwar hannunsa nan ga baki ɗaya hannaye biyu babu war rijlain min al da kuma kafafuwansa guda biyu an yanke su har zuwa gwiwar kafa a'mal ainain idansa biyu duk sun makance ba sa gani ai ba bala'in da ya wuce wannan a duniya babu kafa ba kuma gurgu ba a yankewa ne babu hannaye su ma yankewa ne babu ido sannan munkaban liwaji shi ko kuma munakkaban liwaji shi saboda abin da ya zo alabada ne muf'al ko mufa'al duka suna ne na ismul maf'ul kuma mutum ne wanda bai ma iya tafiya da fiskarsa yake tafiya haka gungurawa yake a ƙasa gungurawa yake in yana tafiya fiskarsa na aiki wajen tafiya to ta zai tafiya daman ba da haka ba ba hannaye nan babu gwiwa daga kafa babu su ido baya gani ta za a yi tafiya in dan adam zai iya cewa Allah kashe ni yanzu ai wannan ya kai ce Allah ya kashe shi me saura a duniya baka da hannun da za ka karba ko kai ka hada ka karba babu shi baka da kafar da za ka yi manage ko tafiya ka yi babu idan da za ka gani shi kwatanta dan adam babu kafa biyu an yanke gwiwa hannaye biyu an yanke ido an makantar da shi akwai abin da ya kai wannan tausayi a zahirin ka gani yace da na ganshi kuma iya gungurawa akan fiska iya da fiya an halihi sai tambaye shi akan halinsa kai bawan Allah wani hali kake ciki wannan kai da kan kake cewa wayyo makoma ta wuta ba hannaye babu kafafuwa sannan babu ido wanda tunanin mutanen mu a yau wai mai irin wannan sifa shi dace ma ustaz wai idan aka kana bin Allah mafiya yawan tunanin mutane musamman jama'a da basu karanta addinin Allah ba sai a yi zato yanzu abin da ya mai da kai ustaz in ma talauci in ma ba ka da galihu tun asali a zuriyar ku in ma wani na kaso Allah ya dora maka dan akwai wanda irin wannan magana wani ya gani makaho kuma kuturu yadda ya dan dangala wandansa ga gemu ya hada da kyarke da fiya sai ka ce kai ga wani ustaz sai ce to wannan ya wajibi ya zama ustaz wannan ai daman automatic ne daman ustaz Allah ya shi a haka dama me zaka yi tunda gaye dai babu shi jin daɗin duniya babu neman kuɗi babu wato a sa tunda ka zama na kashashe to ai ka zama automatic ustaz ne sai ga wani yana saba Allah da gaya makance sai zama mai bin Allah ba haka ake so mu zama ba wannan muni ne jama'ar da suka fi kowa kyan halitta a duniya da gara su suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗauki irin su Mus'ab bin Umair ɗauki su Dulbi Jadai ɗauki irin su Hamza bin Abdul Muttalif, ɗauki irin su Usman bin Affan su Abubakar Siddiq radiyallahu anhum su ne manyan 'yan kasuwa ma'abota ado da aka san su a garin Makka amma su suka bi shi a shi kenan ba wai na kasu ke sa a bi sunna ba a'a ya dace ma zama son halitta da ni'ima ya sa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ni'imar da Allah ya maka zai tambaye ka kayan ta gobe kiyama a kenan kai da kake da wannan ni'ima ta wadata da kyan halitta da lafiya ya dace ka gode wa ni'imar Allah ka bi kassa ba wanda ya zama na kashe shi zai bi Allah ba so haka wannan wajibi ne a rika cire wannan tunani ba wai wanda yake na kashe shi ne ustaz ba ko wanda bai da galihu kwata kwata duniya ta ki shi haka ake tunani sai a ce to wannan dole zama ustaz tunda babu kuɗi kuma bai karatun boko ba ga addinin bai wani fahimta ba kuma zuriya su daman tun asali a gidan gadu a gidan haya suka tashi kuma daman ga idonsa da yake gani su ka wannan shi automatic kawai sai dai bi Allah bai da wani abin da zai a duniya tunda duniya ta ki shi jama'a ana so idan duniyar ta neme mu ne mu kita ba wai sai ta ki mu kita ba a'a ya dace mu ki duniya tana son mu tunda mun tabbatar da ba wajen zama bane don haka yace fasaltu an halihi abu ba Allah ya masa rahama yace sai tambaye shi akan halinsa fa qala sai yace inni kuntu mimman khala ala Usman ad-dar ina daga cikin mutanen da suka shiga kayan Usman a ranar da aka je kashe shi ni ina cikin wanda suka je kan Usman suka kashe shi falamma da nautu minhu lokacin da na kusance shi za a kashe shi sarakhat zawjatuhu sai matarsa ta yi ihu ta fashe da kuka ita ce na'ila falatantuha sai na zabga mata mari tun ba a kashe shi ba na mari matarsa yana kallo a gabansa faƙala ai usman sai usman din da za mu kashe Allah ya yarda da shi sai ya ce malaka me yasa ka mari matata me ya faru gare ka kafa Allahu yadaika wa rijlaika wa a'ma aynaika wa adkhalaka nara yace sai Uthman bin Affan radiyallahu anhu yace mun to Allah ya yanke hannayenka ɗaya kenan na biyu Allah ya yanke kafafuwanka na uku Allah ya makantar da kai na hudu gobe kiyama Allah ya kai ka wuta ai dole ya ce mako masa wuta yace ina marin matarsa a gabansa abin da ya faɗa kenan jama'a wannan matarsa aka mara ya faɗi wannan saboda ɓacin rai yaya muke jin mutumin da yau wanda yake maƙiyin Allah zai ɗauki matarsa ya zina da ita a zahiri yadda namiji yake gara a mari matarka da kwanta da ita ba ma aunawa yaya kake zato mutumin da kwanta da matarsa mai zai ji a duniya tunda dai Uthman bin Affan duk haƙurinsa akan kare rayuwarsa yace bai da kowa ya taimake shi ba kar a zubar da jini dalilinsa amma marin matarsa aka yi wannan addu'a mai zafi dan adam iya da kishin iyalinsa don haka yace fa akhadni ri'idatu ri'idatun azima yace a lokacin sai wani tsawa mai tsanani mai girma ta dauke ni take wa kharajtu hariban sai na fito a gidan aguje na ma tsaya a kammala kashi shi ni ya gagare ni a fito ba ma kammala kashe Usman da shi ba yace fa asaba ni ma tara daga nan abin da hagan nan sai a ku gare ni ai a duniya ake yanke hannu ko to Allah yanke mar duniya na biyu yanke kafa a ina ake a duniya na uku makanta a ina ake a duniya don haka an gama da na duniya saura na ina lahira don haka yace walam yabqa min du'ahi illa nar a cikin addu'ar Usman babu abun da ya saura mun saura kuma gobe kiyama in shiga wuta abu hudu ya roki Allah ya mun ya yanke hannaye na ya yanke kafafuwa na ya makantar da ni ya kai ni wuta to uku a duniya ake kuma take Allah ya mun su saura wuta yace qultu lahu sai ce masa inji Abu Kilaba bu'udan laka wa suhuqan tirgare ka tafi nesa ba ruwana da kashi ba ruwana da kashi shi yasa duk mutumin da muka ambaci sunansa duk yadda yake bin Allah har wanda suke ambatan kansu musulmai malaman sunna da suka biyo baya ko hadisi suka roto ba a karban hadisin su duk wanda ya bada contribution wajen kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu daga ciwon da suka zo daga Misira Kufa Basra hadisin su ba a karba dan ba masoya Allah bane makiya Allah ne shi in masoya Allah ne ba wannan ne hanyar gyara ba in ma akwai kuskura balle ma ba kuskura babu yadda za a je za kashe mutum mai shugabancin al'umma mai dawa zuwa ga addinin Allah sannan ka ce wannan addini kake yi wannan ba addini bane so da da kansa yace ba abun da ya saura na addu'ar Uthman sai me sai wuta saboda wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace taimakon mu'minai haƙƙi ne a kai mu mu taimake su wajibi ne mu taimaki mu'minai wannan mutum bawan Allah shekarunsa ya fi duk sauran sabon shekaru annabin Allah tsira da aminci Allah saboda gare shi ya ba duniya yana shekara 63 Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ba duniya yana shekara 63 Umar bin Al-Khattab ya ba duniya yana shekara 63 zuwa da hudu radiyallahu anhu amma Uthman ya kai shekara 90 Allah ya tsira masa wannan jarrabawa ai dattijo kan ya dace a ji tausayinsa a yanzu mai shekara 90 ya kai ya rasa haƙori ya kai in za a je jihadi a ce zauna ka huta ya kai a gida a cikin anguwarku ko bayi da ɗa ɗaukar ruwa a huta shar da shi ya kai a cikin anguwarku ko bayi da ɗa abincin da zai nemo a huta shar da shi ya zauna in dai akwai imani to amma duk da haka wannan bawan Allah da ke sayan rijiya wa al'ummar gabaki ɗaya musulmai har ma da kafare su sha aka kai lebul na iya shekara 90 ruwan da zai sha an hana shi a duniya me ma taimakonsa an hana taimakonsa limanci an cire shi waɗannan jarrabawa duk wanda ya bi Allah Allah zai jarrabe shi duk mutumin da ya imani da Allah Allah baya barin sa haka kawai gwargwadon imaninka shine gwargwadon yadda Allah zai rika dora maka jarrabawa ga hadisi cikin littafin silsila sahiha ga shi cikin littafin sahihu sunan Abi Dawud ga shi kuma sunan na Abu Dawud dan hadisi Hasan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ce inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu al bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a idan Allah yana son mutane kan jarrabe su jarraba wanda Allah yake dora wa mutanen Taliban mutanen Al-Qaeda mutanen Cecene mutanen Palestine imanin su ne kai Allah ya jarrabe su musulman da kaga suna zaune suna musulunci babu jarrabawa imanin su bai kai gejin Allah ya jarrabe su ba wa innal mar'a yuftala ala qadri dinihi kowane mutum Allah yakan jarrabe shi ne gwargwadon gejin imaninsa kuma wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a bala'i musifa jarrabawa ba sa gushewa mumini har ya gamu da Allah bai da kurakure shi sai dai mafiya yawan abin da ake kasa shine ba mu da hakuri akan jarrabawa hakuri akan jarrabawan Allah jarabe ka har ma magana ba a so ka rika yi shi gabaki dai ba a so ka rika yi shi jarraba na rashin abinci ka yi shiru jarraba na rashin ruwan sha ka yi shiru jarraba na rashin lafiya in ba ga mutumin da zai taimaka ma da magani ba ka yi shiru ko me wani zai maka a duniya na sharri abin da ake so ka yi shiru da bakinka saboda bayyanawa da baki komai Allah ya jarabe ka sai ka fada kowa ya ji yakan sa ka rasa ladan jarrabawa duk wata musifa ko musifar rashin lafiya ko musifar barin duniya duk wata jarrabawa surutu na kora lada auren Allah musamman ma ka yi surutu zuwa ga mutumin da kawai ji zai yayi dariya ko yayi murmushi ko ce Allah ya kiyaye shi yasa idan muna da awa duk wasu abubuwa da ke faruwa mu rika hakuri a kayin su in wani ya zage ka wani ya walakanta ka wani ya ci mutuncin ka in ka ji kai shiru kar ka ga kowa ma a duniya ba bukatan ka ji ka ce ma wanda zai kawo maka labari na an zage ka baka so ka ji wannan shine ka'ida duk inda na zauna ni ko karantar zan dokar da nake wa ɗalibai da nake karantarwa kenan duk maganar da ka ji a kaina matukar ba kuskure ne ka gyara mun ba ban yadda ka zo ka cewa ne ya zage ni ba in ka faɗa ma Allah isa ba sai na ba kofa kawo gulo ba to ba na so in ji ban taɓa jin magana a bakin wani ɗalibi ya kawo labari ne wani ba na ji ne to duk inda ka bude kofar jin maganganu wani an ce kaza waje kaza an ce kaza to kaza ma kaza aka ce to daga nan ka shiga wata jaraba mai girma sai ka waye gari duk duniya kai wasa baka shiri da kowa saboda idan waɗannan bayin Allah za a ci mutuncin su a ce musu dattawan banza tsofin banza marasa albarka irin Uthman bin Affan to mu me aka mana jama'a yanzu an ce Usman bin Affan wawa a tsaye a gabansa kuma a masallacin annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a masallacin da aka ce shi dan aljanna ne wani ya tsaya ya ce kai wawa ne dattijan banza idan wani ya tunkaran ya ce min wawa dattijan banza me yayi ai shirme ne in dai tuna wannan ai shirme yayi in dai daraja ce ta matsayi hular da ke kan Usman tafi ne albarka a wurin Allah in dai kusantan abu na alkhairi na sa ayi alkhairi hularsa da fi na alkhairi takalmin da ya sa fi na alkhairi so shi kenan duk abin da aka maka a duniya ba komai ne, manzon Allah har magana yake zuwa ga Allah ga irin musifun da ake aiko masa jarrabawa da yake samu mai Allah yace mar kai hakuri kad alamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innakum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun walau kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtagiya me nafakan to haka abin da Allah ya gaya masa kenan idan ma kana da ikon kare kanka da yawan kwamfanin da kake kare mana so duk abin da Allah ya jarabe ka na rayuwa mai da shi zuwa ga Allah Uthman bin Affan radiyallahu anhu tun daga farkon kissosin nan babu inda ya gaya mutum ɗaya abin da aka daura a kayansa ga baki ɗaya sai dai wanda suka gani su faɗa amma shi baya faɗa to mu rika hakuri akan jarrabawa akwai wani mutum da ya tashi daga cikin ya wasu na sa cikin sahabbai wasu cikin tabi'ai Imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi ya kawo tarihin sa ya wayi gari a duniya tufa da zai saka ya je ya sallah bai da shi bargo ɗaya mallaka duk duniya daga shi da matarsa ba su da komai a duniya sai bargo ɗaya bargon zai saka ya kama hanya ya je masallaci ya yi sallah ya dawo ya ba ta ta yi sallah da shi ran nan ya idar da sallah yana gaggawa ya fita sai abokinsa ya tsaye da shi yace limadha la tusabbihu Allahu ma'ana me yasa baka zaka yi tasbihi da mu ba sai yace da'ani la ya'lamu bi hali illa Allah ka banni babu wanda ya san halin da nake ciki sai Allah sai abokin sai matsa wani hali kake ciki yace wallahi ni da matata a duniya ban mallaki kuma ba sai wannan bargwa ina gaggawa ne don na kai mata yi sallah yace shine da kun yace ce eh suka dade suna discussion sai koma gida matarsa ya tambaye shi me ya faru ka daɗe mai gida sai ce wa na ke tambayan halin da muke ciki da ke da jarraba na gaya masa ta ce ka gaya mar ya ce e sai ta ce al-yawm waqtul firaku bainana yau shine ranar mutuwan aurenmu. mu makafna sinina la ya'lamu bi halina illallah Allah wal yawma tashku ila makhluqin min makhluqat mun zauna shekaru da yawa a duniya babu wanda ya san jarraba wanda muke ci da kai sai Allah yau za ka kai karan Allah wajen wani halitta daga cikin halittun Allah har ka ce Allah ya mu da kaza in dai za ka je ka gaya wani jarraba da Allah tsora mana to yau za mu rabu a wuri to kaga yadda matan suke kenan don haka abun da yake da kyau idan Allah ya tsora mana jarraba mu rika hakuri a kayinta matukar ba a hanyar neman mafita a kanta kai tsaye za mu yi magana ba yawan magana a kan jarraba babu alkhairi Allah da ya jarrabe mu yana so ya ga za mu yi hakuri ne ko ba za mu yi hakuri ba asabar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun me asabar hakuri asabar shine habasun nafs ala thalathati ashiya' ka kanje kanka akan abubuwa guda uku na farko habasun nafsi ala ta'atillah ka kanje kanka wajen bin Allah duk yadda shedan ke nema ya nisantar da kai daga bin Allah karka yadda ka toge kan bin Allah da dadi babu dadi da kuncin rayuwa kowane hali yake jika bi Allah na biyu as-sabr an maharimillah ka yi hakuri wajen nisantar sabon Allah kana son kallon kwallo kada ka je saboda babu kyawu kana son shan taba kada ka sha saboda babu kyawu kana son shan giya kada ka sha saboda babu kyawu kana so ka yi sainin da biro ka ɗauki kuɗi sai ka kura mai dalili saboda babu kyawu kana so ka cuci wani a kasuwanci sai ka kura dan babu kyawu shine hakuri wajen nisan dan sabon Allah sabawa Allah iya da daɗi a rai to kai hakuri ka rika tilasta kanka ka bi Allah na uku as-sabr ala aqdarillah yin hakuri akan abubuwan da Allah ya kaddara mana na alkhairi da sharri mu yi ta hakuri siffa daga cikin hakuri kuma matakai kala kala ne akwai as-sabr akwai ar-rida akwai ash-shukr na farko as-sabr shine kai hakuri da abun da ya faru kar ka je ka kauce wa hanyar Allah ka yi kokarin taking solution akan yadda Allah ya karantar na biyu akwai arriba ka yadda da abin da Allah ya jarabe ka bala'i Allah ya dora ma ma ka yadda da wannan kamar yadda ya faru da Usman kama yadda da abin da Allah ya hukunta maka hakuri ne na uku shirye mai ashukur bayan Allah ya jarrabe ka da musifa kuma ka san musifar ne ka yi hakuri ka yadda da wannan kuma ka gode wa Allah cikin wannan jarabawar wannan shine ainihin martabatul a'ala musifa ta auku amma na ka yi hakuri ka yadda da abin kuma ka gode wa Allah a kayi ai alkhairi ake godiya wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid lakin al-insan as-sabir yashkuru Allah tabaraka wa ta'ala ala musibatin wa bala'in wa ma ashbaha dhalik ولو إذا كان الإنسان في الابتلاء لا بد أن يكون صابرا بشكر الله تبارك وتعالى في هذه المصيبة التي وقعت عليه وقال يزيد بن أبي habib yazid ibn abi habib Allah ya masa rahama yace inna ammatal ladina saru ila uthmana baki ɗaya jama'ar da suka ba da contribution wajen kashe usman junnu duk sun haukace gabanin su ba duniya babu wanda ya ba duniya da hankali kowa ya yi hauka gabanin ya ba duniya tarihi ya tabbatar duk jama'ar da suka zo daga misira da kufa da basira da wanda a garin madina suka ba da haɗin kayi na sun amince a kashe shi ba mutumin da ya bar duniya da hankali kowa zo mahaukaci a cikin su akwai jama'ar da yawo suke bola bola suna tsinace tsinace kuma sun zo sun gaye da sunan addinin Allah amma duk da haka ba su bar duniya ba sai a matsayin mahaukata wannan ke bayyana ba su sun zo da niyan cewa za su kawo gyara ne so duk abin da mutum ya yi na neman cewa kawo gyara zai in barna yayi to Allah sai ya jarrabe shi a kai don sun ce gyara ne amma kuma inda gyaran ne Allah ba zai mai da su mahaukata ba Allah bai yarda da abin da suka yi ba ne wanda ya yi da wanda ya je kisan da wanda ya taimaka da shawari da wanda ya kashan kowa da kowa duk da dai akwai riwayar na wani bawansa bai ji daɗi bayan shi ya kai attack na cewa a wurin ya taɓa lafiyar wasu mutane to amma dai duk mutanen da suka kai wa Usman farmaki suka kashe shi ba mutumin da ya bar duniya da hankali da wannan muke fahimta hauka kala biyu ne akwai hauka da ke aukowa mutum don Allah ya jarrabe shi irin jaraba da muka ambata yana bin Allah yana komai a matsayin sali sai Allah ya ɗora mar hauka don ya jarrabe shi an samu wanda ya faru wannan akwai sahabin da ya hauka a yakin tabuka manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi shi ya mar addu'a kai Allah ya bashi lafiya saboda haka hauka na iya faruwa ga wani mutum yana bin Allah don Allah ya mar wannan ya jarrabe shi kuma don Allah ya ɗauki alkalami a kansa ya kai lebul na ko ya yi kuskure ba a rubuta kuskurensa don rufi alƙalamu an salafin, a cikinsu akwai mahaukaci ba a rubuta laifinsa so akwai wanda Allah ke ɗora masa hauka don me don ya jarrabe shi ya tabbata a kai tafi aljanna amma na akwai jama'ar da Allah ke ɗora musu hauka don sun ki Allah mafiya yawa a yanzu kana jin mutane da dama mahaukata ne don hauka ba sai mutum ya je bola ba wani magana san za ka ji akwai tabuwa tare da shi magana kawai mutum zai zaka ji gabaki da babu Allah cikin maganarsa yanzu mukaddara akwai wanda an amince za ba shugabancin Najeriya 2023 a lokacin shi zai zama shugaban kasa a Najeriya yana nan yanzu yi baji har ana buga singileti bai bayyana shekaru ba ma dai shi wai 2023 yake jira shekara nawa 20 to a yanzu ya ba shekara 60 baya yana jiran 2023 wannan ba hauka ba ne haba jama'a ko kwana ashirin haba so hauka ba sai mutum ya je bola ba a magana da action kana iya ganewa wallahi jama'a in ka ga yadda ake tara dukiya ba a ciyarwa addinin Allah akwai hauka a ciki mutum ya mutu ya bar biliyan ɗari biyar biliyan ɗari biyar biliyan ɗari biyar a anguwar da yake raya akwai jama'a da ba su da abincin da za su ci mutum ya waye gari ya bar dukiya da ya tara ya kai ta waje a wajen ya mutu a rasa da za a shigo da ita kasar a ki sake ta nan bai bari an amfani da ita ba ya kai wajen makiya addinin Allah su yaki addinin Allah da ita mutum ya mutu ya bar dukiyar da bai za a raba ta a Najeriya in an raba gado da musulmi da wanda yake ba musulmi ba da yaro da babba kowa zai samu gadon miliyan uku miliyan uku duk Najeriya me kake kadara tsammani ya kadara ya ce na ba da dukiyar araba tun ban mutu ba kowa zai sami miliyan uku amma na yau dubu ɗari ka nema da na dina Allah sai ka ji kunya ba wai kuɗin ne babu ba ba mu da sacrifice Usman bin Affan Allah ya kara mara da maganar da yake cewa shedan bai taɓa masa wasiyya da ya rage dukiya ba in an zo neman taimako yadda suke duk abin da ake nema in suna dukiya za su cire su bayar ba abun kunya ba ne a nemi dubu talatin kana da dubu talatin sau ɗari ka gagara ba da dubu talatin wa addinin Allah sai a nema sau ɗari kai kana zaune kuma a wurin bai dame ka ba da haka kuma neman aljannar Allah muke yi lan tanalul birra hatta komi ma tuhibbun ba za ku samu aljannar Allah ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so sahabbai suna ɗauka abin da ya fi komai daraja a duniya su bar fi sabilillahi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu abin da ya wajabta wa kansa yace duk abin da na mallaka a duniya in wani ya yabe shi yace yana da kyawu da ikon Allah nayi alkawarin ba da shi fi sabilillah ya sa ko abu a kayinsa wani ya gani yace kai wannan da kyau sai yace na ba da shi fi sabilillah ya sanya riga wani ya yaba yana fitowa masallaci yace to a biyo ni gida in kwabe na sa wata na ba da fi sabilillah kan doki ya hawa yana fitowa kace kai wannan doki ya koshi koshashen doki ne ce to na da shi bisa sabiyar lashi duk abin da ya mallaka a duniya in an ce yana da kyau ya ce to wannan nasaraka ne haka muke da wannan ibada sun fi kowa tsoron Allah daga ƙarshe malam ya ce fanan ƙariral ayin ka yi bacci kana mai ainihin daraja shine qarirul ayin, mutane an ce ayin su ne mutanen da kallonsu idan ka yi ko baka taba ganin su ba duniya daga an ce ga wani sai ka ji kana son sa wani bai taba ganin su dai ba daga an ce ga su dai sai je na son sa baka taba ganin Usama ba ido ido amma daga an ce ga Usama sai ka ji kana so ko a TV aka nuna sai ji wani dan dan shauki ya tashi haka yawa ko reza a gefen zai dauka dai wani yunkuri so haka abin shi ake cewa mai qurrata ayunin da Allah ya ce Qur'ani ke mu labari cewa me rabbana hab na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bis sabr wal yaqin tunalu al imamatu fid din saudaka ka kwanta kana me qariral ayn kayi bacci kana qariral ayn me ake nufi shine kana mutum mai daraja wanda duk inda aka ambaci sunanka ga mai imani ko a bayan rayuwarka sai ya je na son ka akwai mutumin da yanzu bai jin yana sha'awan Usman radiyallahu an akwai wanda ya ji wannan so wannan shine ainihin qarirul ain din wato daga an ambaci tarihinsa gare sai ka ji kana son sa in aka ambaci tarihinsa duk karancin imanin mutum ya dace ji sa ya karu baya da haka ya zan ya kai ma'aboci haske biyu shi Usman ɗin kenan radiyallahu anhu ya auri ƴaƴan annabin Allah guda biyu ya zama haske biyu sai malam yace kuma ka sani wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyawu iya ga masu takawa wanda suka walakanta haga karshen sun zo haukata amma kai ka bar duniya kana mai tabbata akan addinin Allah karshe mai kyau iya ga masu tsoron Allah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wannan shine karshen shaksiya tasa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa ga baki ɗaya darussa da ke ciki Allah ya bamu ikon koyi da su ga baki ɗaya Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kayan mu ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم alaikum الله وبركاته gabanin magana akan wannan tambaya akwai abun da bakina ya subuta ya kira ina ji ba zan iya tuna dai ina ba amma na akwai ɗalibi da ya turo mun takarda na ce ko mu yi ƙoƙarin gyara kaza don Allah don annabi to ban san ko baki na faɗa an ji ba so ya ban shawari na dai sha'awa na bayyana ne in baki na an ji ya faɗa to kuskure da yi shi kuma ɗalibin da ya turo mun Allah ya saka masa da aljanna afwan tambaya da aka yi na yin addu'a cikin sujada da Hausa malamai sun yi manganu da dama akai saboda kamar da aka sani ya inganta yi addu'a cikin sujada ga hadisi a Bukhari nuhitu an أقرأ القرآن raki'an أو ساجدا فأما amma ruku'u فيه الرب rabba wa amma في الدعاء fi أي fa kamnu wannan ya karantar da mu cewa ana addu'a matuƙa da gaskiya cikin sujada amma yi da Hausa ko wani yare da ba larabci malamai sun yi ganu da dama akwai dai hikima da Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama da wajen amsa tambaya yace babu kokonto duk wani yare a duniya Allah yana jin sa ko da yau aka kirkiro shi saboda inda bai ji to ta za a sami Allah da wannan yaran a rubuta mutum zunubi sai ya ce to kula da wannan Allah yana jin kowane yare babu kokonto amma na ba a encouraging ba a kwadaitar da mutane su yi addu'a da wani yare in ba larabci ba sai ya ce sai a hali daya ga mutumin da yake da makaranta yake zuwa koyan larabci bai kammala koyan larabci da zai iya addu'a ba ya ce to shi ya halatta yi addu'a da wani yare gabannin ya iya larabcin sai ce to amma na mutumin da ba inda yake zuwa ya koyi karatu kawai yanzu dai yana nema a ce ya halatta a yi da Hausa ko da Fulatanci ya rike wannan kenan har ya mutu yana yi sai ce wannan bai halatta ya yi ba wannan fahimta ce ta ba ibn al-qayyim Allah ya masa rahama wallahu a'lam assalamu alaikum assalamu alaikum bi lugha al-arabiyya wa qala يا مؤلم كيف قول العلماء أو أصحاب التاريخ في أن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة حين قتل عثمان رضي الله عنه وفي الدرس السابق قيل إنها إنها طالبت أي تريد أن تطيع عثمان بن عفان الماء وكيف هذين العبارة assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fajaza sa'ila fajaza Allah sa'ila bi khairin su'alun muhim فماذا أقول على ذلك هو قد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك أولا والثاني يمكن أن يجمع بينهما لأن عثمان أربعين يوما ولما قدمت عائشة رضي الله عنها الماء إليه بكى أن يقتل ويمكن أن يجمع بينهما وهذا قد يصل في أول الأمر مفهوم؟ طيب to maganar da yake fara ya ce wasu sun ce lokacin da aka kashe Usman bin Affan radiyallahu an Aisha Allah ya kara mace da tana garin Makka shi na ce eh akwai takaddun tarihi da ake rubuta wannan yana tabbata a wasu wurare sai ce to daman damuwar ya za a hada da cewa ta taimaka masa da ruwa to yadda za a hada shi ne muka ce kusan kwana arba'in aka kange usman aka hana shi fita masallaci sannan ba zai hana ka taimaki mutum yau gobe ko ka yi yunkurin taimakon sa bayan nan ka yi tafiya yana iya faruwa a cikin sati ɗaya ma ka yi wani abu a nan garin bauchi sati mai zuwa a jika a lagos ba zai yi ba so da haka wannan harka ce ta rayuwa in wancan ya inganta ba zai hana wannan ya zama ya inganta ba duka abu ne tarihi kuma tafiya tana halatta wallahu ta'ala a'lam kuma an ya samu kansa cikin wannan halin kaka na kai tun ma daga garin makka garin madina ba a mata gama tafiya aikin hajji ba yawwa so da haka wanda suke fahimta ta ba mamaki ana da fahimtar eh ta je aikin hajji ne so wannan kwana arba'in da ya kwanaki ne masu yawa wallahu a'lam to sai wannan mai mai tambaya wanda ke yana son malami masa bayani dangane da bismillah saboda yana jin wasu malaman suna ce ita bismillah a cikin alƙur'ani take wasu kuma suna ce ba ita bane kuma in a cikin ne dan me yi ba a karantawa a sallah to afwan bai bai da kyau in an yi tambaya irin wannan na ilimin da nake gana sani ka sani mu yi dariya yadda ya buya gare shi bai san ana karanta sallah ba ba mamaki akwai abin da ya sani ni da kai ba mu sani ba so zaka duk mutumin da ya tambaya cikin addini abin da ake sha'awa shine ya fahimta ba a yi dariya ba duk abin da muka sani akwai ilimin da Allah ya koya ba mu san shi ba sai watakila gobe ko jiyu mu sani muna raye so zaka mai tambaya ba a masa ba daɗi ba a mad dariya ko izgili gaba sai ya hana shi yanzu da ya ji kunya bai tambaya ba ya za amsa babu alkhairi a ciki duk wanda ya tambaya don fahimtar addini mu yi kokarin ba shi amsa a cikin nutsuwa ba wa maki yanzu wannan musulunta ya bai da musulunci ba kuma ba wa maki yanzu da ya musulunta ya zo haddace qur'ani kafin kai ka haddace so wannan abu ne mai sauki fatiha malam bismillah malamai sun yi sabani shin tana cikin kowane sura ne ko ba ta ciki wanda suke da fahimtar tana ciki suna daukan hadisi musamman a fatiha hadisi na imamu darakudni ne rahmatullahi alai cewa idza qara'atumul ta faqra'u bismillah fa inna da ayatiha suka dauki wannan hadisi baya da haka kuma akwai kasashe irin kamar Siriya da suke rubuta Qur'ani suke sa aya ta farko a kowace sura sai saka Fatiha ayi bismillah sai su sa aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu haka su zo wata kila qul qul a'udhu bi rabbil falaq sai a sa aya biyu bismillah aya ɗaya gabanin ainihin sura din to akwai masu wannan fahimta magana mafi inganci bismillah a kowace sura rabawa ne tsakanin sura da sura lil fasl baina suratai kawai wannan sura da wannan arabe tsakanin su saboda farkon yin wahayin qur'ani ba a yi da wannan bismillah ba har sahabbai suka ce muna jahiltan wani lokaci mun kammala sura kaza mun shiga kaza sai ka kammala wata sura kawai sai ka yi tazarce zuwa wata sura cikin sauki masalan kana iya karanta wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka fara kul a'udhu bi rabbil falaq ka kammala wata sura ka shiga farkon wannan tunda babu abin da ya raba tsakani sai ka dauka sura ɗaya ne to irin wannan ya shafi wasu daga cikin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in da wannan malamai ke cewa bismillah ana ga lil fasl bainahuma ne sai dai kawai ta zama aya fi suratin min suwaril qur'an fi suratin namli ko innahu min sulaiman wa innahu Bismillahi rahmanir ta zama bangaren aya cikin wannan sura din kawai wannan shine abin da ake faɗa baya ga kuma a cikin sallah ana karanta bismillah idan za ka karanta fatiha bayan kai duawul istifta kai isti'aza za ka yi bismillahir rahmanir rahim sai dai mafi yawa abin da ake da fahimta a kai shine cewa ana ɓoye bismillah ba a bayyanawa ana fara bayyana daga alhamdulillahi rabbil alamin a karatun da ake a bayyane amma na akwai jama'ar da ke da fahimtar ana iya bayyanawa su ma mazahibirin masabata imamu shafi'i rahimahullah sun dogara hadisi na abu huraira radiyallahu an da ya bayyana fa bismillah bayan ya gama sai ya juye ce na fi kowa iya siffa da sallah da manzon Allah zai da amincin Allah sabbata a gare shi so duk hadisan bayyana basmala babu wanda inganta kaman wannan to yasa wasu aka kai ruwa ran da so suka ce a akwai nakara riwaya ce da aka samu shuzuzi a cikin ta don ta saba wasu ruwayoyi so akwai masu fahimtar bayyanawa sai dai a yanzu fahimta da mafiya yawa ake kai shine ana boye bismillah tukunna a fara bayyana alhamdulillahi rabbil alamin a inda ake bayyanawa wallahu ta'ala alam mafi yawan tambayoyin malam ya amsa domin shauran maimai ne saboda haka akwai wata sanarwa guda ɗaya da aka ce malam a masallacin juma'a na atbu wato tsakanin magariba da isha sai eh, dai taken darasin ko nasiha ne an gaya mu amma na mance amma dai insha Allah gobe tsakanin magariba da isha malam zai gabatar da wannan nasiha din a wannan masallaci to assalamu alaikum warahmatullahi na rasa yadda aka yi malam ya ji labari ya sanar da na sani ba zan bari a sanar ba <laughs> saboda a shar da mutane harkokin sai a hankali kuma jami'a mu muna can ƙauye ne can jeji to gaskiya ban amma dai tunda an sanar alhamdulillah kawai dai nasiha ne gare mu kan maudu'i cewa wasiya ga musulmi wasiyoyin da ya dace mu rike musamman a cikin wannan zamani da alkhairi yayi karanci a cikin sa sharri yayi yawa wajibi ne mu yi kokarin ganin me za mu tabbata akai dan mu rike guzuri na gobe kiyama kawai shine maudu'i din bainal maghrib wal isha insha Allah wa alaikumus salam wa rahmatullah eh a sabon masallaci central mosque na university insha Allah ta'ala eh to a sabo din aka rama kalla insha Allah a sabo da aka yi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله تعالى أعلم